أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ya jama'atar musulmin game da ci gaba da karatunmu na ilmin mawaris wato ilimin gado mun shiga cikin aulu a satin da ya wuce mun ka ce daga cikin alhululul a'ila guda uku ne daga cikin a usul saba'a mun ka ce shidda tana auli har ya zuwa goma mun ka ba da misalai mun ka tsaya nan to al'asalu sani من أصول العائلة هي إثنا عشرة تؤول بواحد تكون بأولها إلى ثلاثة عشرة إذا كان فيها سدس وربع وثلثان قلنا كأب wa zaujin wa bintani mun ka ce asalin matsala min isina ashara lil'abi dusuwa isinain wali zauj a salasa walil bintaini sulusan wahiyar tamaniya iza kulna isnain za'id salasa khamsa khamsa za'id tamaniya talata ashara wannan shine auli na farko ta yi aulu zuwa goma sha uku an ƙara guda idan akwai ɗai bisa shida sannan akwai ɗai bisa hudu sannan akwai biyu cikin uku sai ta yi auli zuwa salasata ashara sannan unka ce sun mata'ulu bi salasatin sun mata'ulu bi salasatin sun mata'ulu bisala satin ila hamsata ashara iza kana fiha rubu'un wa sulusun wa sulusani mun ka ce kamar a ce akwai ummu akwai zauja sannan akwai a kawai ummin sannan kuma akwai ni sai a sa goma sha biyu sai ya zama a izaka da fiha na sulusun wa rubu'un wa sulusani haka ne an kaba a kawai ummin asulus hudu ɗai bisa uku nata hudu mun kasa zauja tana samun rubu'i ɗai bisa hudu nata shine uku sannan yan uwa shaƙiƙai guda biyu suna da sulusani idan an ka haɗa takwas an ka haɗa da uku ya ba da nawa takwas an ka haɗa da uku sha ɗaya ga hudu sha biyar tawwa to shi kenan sannan kuma ta'ulu isna ashara bi khamsa idza kana fiha sudusaini wa sulusun wa sulusani wa rubu na sai mun kace ka abin wa ummin wa zaujin wa bintaini in an kasa isna ashara abu yana da biyu cikin isina ashara shine dusinta uwa tana da biyu shine dusinta zauj yana da ɗai bisa hudu nata shine uku sannan mintaini suna da sulusaini idan an kasa a isna ashara a abin nan tamaniya za'idu salasa eh ada ashara shine rubu'i salasa shine rubu'in ta ko eh shine rubu'i shine rubu'i isna ashara yawwa yawwa ummu tana da biyu sudusi nawa kenan sha sha uku hmm? sun fi haka nan sha biyar a to ba shi yake nema ba hmm. abinda ake so nan ta yi auli hmm? zuwa sha bakwai izaka na biya ne wa rubu'un yauwa wa rubu'un wa wasulusun yauwa wa sulusani ehe wato anan mun bar a kawai ummin a nan maimakon uba sai mu ce jaddun jaddun nan akwai akawai ummin a nan akawai ummin now sai ya zama an ba su sulusi sulusi hmm. sulusi hudu kenan ko yawwa hmm? eh abin nan eh sulusi ake ba su eh eh shine sulusin sha biyu ko eh a yayi yawa eh ummun wa zaujun wa akawai ummin wa bintaini yawwa ummun ummun tana da biyu zaujun yana da uku a bintaini a a nan maimakon bintaini sai ya zama shaƙiƙataini don bintaini ba su gado tare da a kawai ummin sai ya zama shaƙiƙataini ukutun shaƙiƙa na ukutaini shakikataini suna da takwas hmm? suna da sulsani guda takwas kenan sannan a kawai ummin suna da sulusi hudu hudu yanka hada da takwas sha biyu ga, biyar can sha bakwai eh sha bakwai wannan shine aulinta na ƙarshe kenan zuwa sha bakwai iza ka na fiha sudusun wa rubu'un wa sulusun wa sulusani sannan ne take auli daga isina ashara ila sabata ashara wa hiya akhiru aulatiha baqiya lana asalun wahid wa huwa arba'atu wa ishirin wa hiya arba'atun wa ishirin sai an gama in an gama a share wanga an gama eh na'am Wa Binta ne. Hmm. Hmm. ulu. Binta latsa Ila kansa ta ashira. Iza kan da wiya. Hmm. Na. Yau wa. Eh, bi kansa eh to nan akwai dan kuskure idza kana fiha sudusun ne kawai mm idza kana fiha sudusun wa sulusun idza kana fiha sudusun wa sulusani wa rubu'un mm هذا هو الثالث أيوه هو الثالث أنكاري in an kare sai a share akwai saura asal guda wanda ke aul shi ne arba'atun wa ishirin da ɗaya rabin sudusinta da a'a na biyu tana auli da sudusi da rabi hmm. eh, uku an ka kara ɗaya eh, da hmm? rabin sudusi na rabin sudusi hmm. da rabin sudusi eh, hmm. eh. sudusai ni ko kuma rubu'i da sudusi yawa tun da biyar ne biyan ka kara yawwa wata ulu isna ajara bi khamsa idza kana fiha sulusun wa sulusun wa sulusani wa rubu'un hmm. eh eh akwai wuri biyu sun kai to É. Eh. Não. Wannan shi ne na farko. Sannan, hmm? abun, zaujun, bintaini. Hmm. Wanga, a kawai ummin, wa zauja, wa ukutaini. Hmm. eh, eh? sha uku ne yawa onga ko yawa ta koma sha biyar yawa nan nan sha biyu nan sha biyar nan sha bakwai wanga jadawali eh a kawai ummin hmm. hmm. eh. wanda shi ne wannan yau ba wanga ba ta ulu ila saba'ata ashara wancan shi ne na ƙarshe wanga shi an na tsakiya Eh? wanga shi adda wanga jadawali a gane ko sannan hmm, a can eh ila a ila ta ashara wannan shi ne wannan eh sannan ثم تقول ثلاثة عشر إلى خمسة عشر شيني أدى ونن آه نن وتقول إثنى عشر بخمسة wannan shi adda wancan yadda na ƙarshe wanga shi adda na biyu yawwa wannan bi khamsatin idza kana fiha thuluthun wa thuluthun wa thuluthani wa rubu'un shine adda wancan misali ummun ita adda sudusun zaujun shi adda rubu'un ukutani sulusani akawai ummin sulus ya bakwai in ka hada hudu da takwas sha biyu a hada da uh, uku eh? a hada da biyu to ita ce nan jadawal na ƙarshe shine eh ko ne eh <laughs> na rata babba <laughs> jannobi aka gida biyu ka gane ko nan shine kaso na farko to yanzu da ta nan uwa ta samu biyu cikin sha biyu nan kuma ta samu biyu cikin sha bakwai an rigu ko ba a rigu ba to shine ake so a nuna nan nan aulu ɗinta ne nan zauji ya samu uku cikin sha biyu nan kuma ya samu uku cikin sha bakwai nan uku ta ne sun samu takwas cikin sha biyu nan kuma sun samu takwas cikin sha bakwai shi ne aulu kenan an rage musu amma zahiri ba a rage ba kamin mu yi ta'asili na arba'atun wa ishirun muna son mu gano don mi an kasa wannan asuli akan arba'atun wa ishirin don mi idan mun kaji ba ta haɓul hululi ɗin nan kaga akwai ummu ko sannan nan abu ne akwai abun yana son sulusi akwai ummu tana son sulusi kaga dukkan su cikin shidda ne ake samu yawwa ita mata tana son sumuni ina ake samu cikin takwas bintain suna son nawa sulusani ina yake samun sulusani salata yawwa idan mun kadiba can a nisabul arba menene alaka tsakanin uku da shida mine hmm. ne hmm? menene alakan salasa da, da, da sitta tadakuli mun ka ce tadakuli an ka ce in an ka samu tadakuli bainal adadaini mi za a yi yukutawa bi akabarin nimra yukutawa bi akabarin nimra don aka wagga yanzu babu ta ya rage sita wa tamaniya menene alaƙa su da wa da nisifi tawafuki da nisifi idan an ka samu nisifin shida uku an ka buga cikin tamaniya jihadakun eh, arba'a ishirin koko ko an ka ɗauko nisifin waga hudu an ka buga nan an ka ce hudakun kaga duk dai ishirin da hudu wannan shine asalin matsala to uba sai a bashi sudusi nawa ne sudusi sudusi hudu ita ma uwa hudu to ita ko zauja tana da tana da uku ni suna da sha shida sha shida a ƙara da uku sha tara a ƙara da hudu hmm? ashirin da uku ashirin da uku a ƙara da hudu 27 27 don haka yanzu uba yana da hudu a cikin 27 maimakon hudu cikin 24 zauja tana da uku cikin 27 maimakon uku cikin 24 bintaini suna da sha shida cikin 27 maimakon suna da sha shida cikin 24 kuma wannan ita ce ake an kafi sani da almimbariya li'anna umar bin khattab afta asa'il anha wa huwa ya haɗu fi khudubatihi allati badaha bi qawlihi alhamdulillahi alladhi yaqli bil haqqi qada'a وله الكبرياء في الأرض وفي السماوات الأولى وإليه المعال والرجعة إلى أمير المؤمنين مات رجل وتلك أب وأم وزوجة وبنتين ما هي الفريلة قال سار سمنها تسعى واستمر في الخلوبة يا بعد أمثال sara sumunuha tus'a sai ci gaba su ko sauran safai sun gane ya yi yunkuri ya kara ya ce bai gane ba a tsaya in mun hita za mu yi maka bayani sun ka sai can sun kai mai bayani ai ma'ana sumunuha allati huwa salasa min arba wa ishirin al'ana sara tusu'an min sabati wa ishirin لأن إذا أخذت ثلاثة وضربت بالتسعة جأزاء كن إذا الآن صار ما يكون كتير جهد هو سمن الآن صار تسعون جأزاء كن داي أولي yauwa zuwa eh? eh tara uku eh saboda haka ake kiranta mimbariya saboda umar bin khattab ya ba da amsar ta ga mai tambaya yana cikin hudu ba ba tare da abin ya bata mai ba ta yi ba kuma ya ci gaba ya ba da amsa kuma ya ci gaba kuma bai karya mai tawafiya abin nan shajau ɗinsa ba inda muna an ka tambaya kana huduwa me za ka ce wani mahaukaci ne wani mahaukaci ne eh, ba mahaukaci ba ne mai son ilimi ne sai ka tausaya mai ka bi mishi daidai da hankali ne don ya karu kuma sauran mutane sun karu auli guda gare ta سأقول أربعة وعشرين آه، أولة واحدة إلى سبعة وعشرين ها؟ أوه تو نعم <laughs> to dama duk wancan wajen ta'azil ko mun ka je wajen ta'azili ba ka diba kowa daga cikin jumlan masu gado sai wanda ke ci da farali to kowane wato ana asala mishi naji matsala daidai da abin da yake gado mun ka ce uba yana son nawa sudusi ina ake samun sudusi daga shidda eh to uwa tana son sudusi ina ake samun sudusi daga shidda to mata tana son sumuni ina ake samun sumuni daga samaniya bintaini suna son sulusi ina ake samun sulusi daga salasa to sannan mu dawo kuma mu diba waɗannan adat menene dangantakarsu ɗan mun ce uku ta shiga a cikin shida ko to in an ka samu tadakul sai na katami bi aka bari nimra wanga babu ta yanzu nan in an ka samu tamasul yukutaba bi wahidin saboda haka wagga an share ta baƙiya wagga to baƙiya sitta wa tamaniya mal alaƙatu bai na sitta wa tamaniya tawafuq eh tawafuq bin nisbi idza akhadhta nisfu wahidin min al-adadain wa la rabta fi kamil ka arba yudika 24 salasa fi zamaniya nawa yawwa uku sau takwas arba'a ishirin ko ko ka ɗauka hudu rabin takwas ka ce hudu so shida hmm? shi ma arba'a ishirin to ka jiyo da an an ka samu arba'a to ishirin yaya an kai an ka samu aulu aulu kuma wajen rabonsu ne ya ja har ya wuce arba wa ishirin sai ta koma saba wa ishirin ba wai canzawa an kai ba uku din ƙarƙashin saba wa ishirin sai an ka haɗa ta da sha tara da sha shida tun ka zama sha tara sai an ka haɗa da na umu hudu tun ka zama ishirin da uku sai an ka haɗa da hudu na uba tun ka zama nawa 27 to su ne nan ga Allah da alamun tuna hmm? Hmm. sha uku? a sha shidda dai eh to ai sun farali gare su ba saura za a ba su ba na fara farali nawa ya kama sha shidda shi kenan su za a ba su ba asibai ba ne inda asibai ne sai a ba su abin da ya rage an ka ɗabi an ka ɗabi takwas an ka ɗabi uku sha ɗaya nawa ya rage yan ka ɗabi cikin ishirin da hudu saura sha uku to da shi za a ba su inda asibai ne to ba asibai ba ne dole sai an ba su abin da sun ka tambayo sai a yi abin ya yi siriri in ji malam yake yin eh, amin ya yi siriri a tsaya ga guda <laughs> to amin na zo ya yi siriri bai auki ba gare hmm. ta ka gane amin da ya sa an kai gida biyu <laughs> yadda wai wai domin an kai gida biyu <laughs> to yanzu mun yi tasiri an yi aulu to in darasi ya dawo za mu bi littahi mu ne ne alaka mu da littahi kada mu bar littahi da nisa to in mun ka koro mun ka koro cikin littahi har mun ka gama aulu din to sannan mu tahi ga mataki na biyu shine tashihi wato rabon gado step by step ne kowane step ka yi jamfi sai kafa ka tayi gargada ba ka tsayawa sosai don haka step by step in ka bi shi step by step sai ka kana tahiya da ƙarfi kuma ba ka samun gargadan kafa hmm. amma da ana jamfin wani step a ce a cimma wani step da sauri zai ga an samu tangarɗa na insha Allah darasinmu na gaba ba a ƙara wani babi sai ami bita cikin littafin yawwa liman liman zai ka zo kai muna addu'a صلوا على النبي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وارحم محمدا وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم يسر ولا تأسر اللهم يسر ولا تأسر اللهم انصر من نصر دينك اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك المؤمنين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريدا إلا شفيته wala ga'iban illa radatta wala aduwan musulman illa hadaita wala aduwan kafiran illa la'anta wala jahilan illa allamta wala hajatan min hawa'ijid duniya wal akhirata lakaridan wala na fiha salahan illa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin wa bi ismika bada'ana wa bihi hatamna wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim ya Allah muna roƙonka don ƙudurarka don zatinka don albarkacin sunayenka Allah Allah gafarta muna a gaharta ma iyayenmu a gaharta ma malamanmu da malaman malamanmu a gaharta ma kullum musulmin Allah duka Allah karbi ayyukan mu ka sa su zama sanin tsira yan uwan musulmi marasa lafiya na gida da na asibiti da na kan hanya Allah ka sauka musu ka ba su lafiya mu kuma Allah ka ƙara mana lafiya kuma ka ba mu ikon aiki da ita wurin ka yan uwan musulmi da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka gaharta musu mu kuma Allah ka ba mu kyakkyawa cikawa ka ba mu cikawa da kalmatul la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yan uwan musulmi da adda bukatoti na alheri allah ka san su ka san su allah ka biya mu kowa bukatarsa ta alheri wadda ba ta alheri ba allah ka juya ta kamar yadda ta alheri ka biya masa yan uwan musulmi da a cikin halin tsanani allah ka sauwaka musu yan uwan musulmi da ake su a cikin kasashen duniya daban-daban don ɗaya suna musulunci allah ka sauwaka musu allah ka aza musulunci bisa kafirci Allah tashi Tashi a hankulan da muka fama da su a cikin wannan ƙasa ta mu ubangiji Allah kai muna maganin su Allah kai muna maganin su ubangiji Allah ka kyautata makoman mu ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين